Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke zuwa muku duk mako a wannan tasha inda muke kawo amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, akwai wadda ke neman ƙarin bayani akan yankin Nagorno Karabakh da kuma rikicin da ƙasashen Azerbaijan da Armenia ke yi akan yankin. Sai a biyo mu. Madalla Za mu buɗe taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da muka samu daga mai nasarar nasarawa funtuwa. Wadda ke cewa me ake nufi da karɓar rance na biliyoyin daloli don tallafawa naira kamar yadda gwamnatin Najeriya ta yi yanzu. Mataki ne mai fa'ida? To akan wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goje da Farfesa Dalhad Bala Suleiman. masani kan harkokin tattalin arziki kuma malami a jami'ar abubakar tafawa balewa da ke garin bauchi to bai wuce ɗayan biyu akwai wani tsari da eh, kimiyyan tattalin arziki ya faɗi cewa law of demand and supply cewa idan duk abin da ake sa idan ya yi karanci farashin zai tashi idan kuma ya yi yawa to farashin zai sauko a halin da muke ciki a cikin kasanmu na yanzu shine ita naira din saboda dogaro da ƙasar waje ya sa nairan ta yi yawa a cikin ƙasa su kuma kuɗaɗen ƙasar wajen sun yi karanci ga kuma kusan komi ka cokam a kasashen wajen ake zuwa ana zuwa ana siyo su to yanzu kamar barin baka misali da abin da ya shafi mu yau da kullum yan watanni biyu da suka wuce mai shiga kasuwa ya sayi shinkafa ko tumatir ko wake ko makamantan wannan za ka samu lokacin akwai kudin hannun jama'a abin da ake bukatan kuma ya karanci to saboda haka yanzu kuma da kaka ta zo sai aka tun kudu abin ya shigo cikin kasuwa abin da ake sayansa dubu da ɗari uku ko dubu da ɗari biyar a watanni biyu da suka wuce yanzu ya dawo rabin wannan in ana sayansa ɗari bakwai ɗari takwas to idan gwamnati tarayya ta karɓi bashi na kuɗaɗen ƙasashen waje misali kamar ita dala idan suka so suka raba ma 'yan kasuwa musamman wanda suke su 'yan da bankunan 'yan kasuwa da kuma dillalan kuɗi wato wanda ake su biro da canji idan aka raba musu to za su zo su yi yawa a cikin ƙasar za su fi adadin naira da take yawo don haka masu zuwa musanya din sai su ɗauki wannan matakin za a samu abin da kira a monetary policy ko kuma fiscal policy idan aka ce monetary policy ne wato tsari na daidaita kuɗi a cikin al'umma shine kamar wannan wanda za a tun kudu kudaden kasashen waje su suna gasa da kudaden cikin gida to idan masu bayarwa suka yawa kuma suna da kudin a hannunsu to wanda ya zo da nairan zai dan samu saukin saya akan a ce mutum ɗaya ne tallake sai da ita kudin kasar waje yanzu misali kamar a cikin gari guda ɗaya akwai masu shan kamar sun kai kamar goma ko sha biyar to idan wannan ya je shi ya ce masa dala ɗaya farashinta naira dubu ɗaya ɗari biyu sai ya matsa wajen na gaba sai ya ce mishi naira dubu ɗaya ɗari ɗaya tamanin sai matsa na gaba an samu sauƙin naira ashirin an samu naira ashirin to idan ya sake matsawa can zai samu yadda kake zuwa ka je ka sai shinkafa ka samu bambanci ko ka je ka sai kowace irin kadara ko mota kake so ka je ka sai ka samu bambanci saboda yanayin yawan abun to idan aka sa gwamnati tarayya ta ciwo bashin wannan biliyoyin dalolin idan aka zo za a raba masu 'yan kasuwa ne da kuma bankunan 'yan kasuwa saboda haka masu bukatan za su dinga na samun ta cikin sauki kuma abin da ke kawo eh, kudin musanyan shine daman ana samun ta ne a wajen kasuwar bayan fage to 'yan kasuwar bayan fagen su suna suna da abin da ake kira network suna da wani tsari kamar wani yanar gizo ne wanda suke suke communication da yan uwansu wannan ya sanar da wannan kaza wannan ya sanar wannan sanar wannan kaza to kankace me lokaci guda sai su daga farashin ta amma idan ya kasance akwai ta a gurin mutane da yawa akwai ta kuma cikin kowane banki to duk mai bukata idan ya je zai iya samun ta a lokacin da yake so don haka wanda yake saka ta bayan fage zai samu zai samu ta ta kwanta ta yi kasa kenan ta yi kasa to dama tambayar ta gaba yace hakan yana da fa'ida kenan yana da fa'ida saboda me ai da mun babban buri shine a yanzu halin muke ciki hawan farashin kayayyaki na cikin gida ma ya kai kashi 26 da wata samun sa ba a tarihin Najeriya baki daya kashi 26 cikin 100 26 cikin 100 wanda ba taba samun hakan din ba wannan fa a hukumance kenan amma a zahiri ne da kai idan muka shiga kasuwa wani abin ma ya haura da kashi 200 ma sai dai ba a daukan abu guda daya ce ana ana alƙalanci da shi cewa dan abu kaza ya haura misali kamar man fetur da ya tashi daga naira ɗari biyu zuwa naira ɗari bakwai mu ce naira ɗari bakwai kai a ce za a ce a shi sa ce ai ya tashi da kashi kashi ɗari biyar ba haka ake ba ba da haka ake lissafin ba ko kuma ya tashi da kashi ɗari biyar cikin ɗari ba haka ake lissafin ba akan ɗauki kayayyaki ne gaba ɗaya da kuma ayyuka da ake yi na cikin ƙasa sai a saka su kan ma'auni sai a ga cewa da kashi nawa ne average shine matsakaicin matsakaicin average shine abin da ake samun wannan inflation inflation rate da yake tashi hawan farashin kayayyaki amma to abin da ya kawo wannan kuma galibi abin da ke kawo hawan farashin kayayyaki karanci ne da kuma ɗabi'a ta ɗan adam yanzu kamar misali lokacin da ita wannan kudaden kasan wajen suka yi karanci mutane da dama sun yi amfani da wannan dama wajen boye ta saboda ta sake tashi sai a zo a sa farashi da ake so ko shi man fetur da za ka kake gani yanzu haka nan idan ana cikin sayansa a yau a hukumance ana sayar da shi ne a ɗari shida da goma sha bakwai amma yanzu wani tsammani in ba zai kamar wurin sojoji lagos ko abuja za ka je ka samu mai a naira ɗari shida goma sha bakwai ba. to masha allah prof muna godiya kwarai da gaske. to ne wannan godiya. ƙarshen mu dan sirrin da ke cikin halwa ne. Mumin digi ta rabbana mun imauta kuma mun zauta rabbana mun susuta matsalar rayuwar mu yau mun kararta mun ga saboda kai kadai ne ka santa kai mana maganin da nan shekhi tijani. Muna fatan an fa'idantu da amsar wannan tambayar. Shirin tambaya da amsa ne ke zuwa ma mai sauraro daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Ana iya aiko da tambayar da ake da ita ta mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Shirin zai dora da wannan tambayar mai cewa ina neman ƙarin bayani akan yankin Nagorno Karabakh wacce takaddama ake yi a kanta tsakanin ƙasashen Azerbaijan da Armenia wani tasiri ne rikicin yayi akan ƙasashen biyu. To ta fito ne daga Usman Haruna malamin makaranta Samaru Zaria a jihar Kaduna, Najeriya. To kuma a game da wannan tambayar na gayyato abokin aiki na Abdulkarim Ibrahim Shekal. To barka da zuwa wannan zaure namu. To makil da kuma wasu saurari barka da warhaka. Yau to tambayar dai da aka yi karin bayani ake nema a kan yankin na Nagorno Karabakh mu fara daga nan dai tukuna. Eh Nagorno Karabakh wato yanki ne wanda a gargashin dokoki na duniya na yau. tunda dokokin duniya sun riga sun fayyace cewa kowane wuri ga kasar da ke sa mm. a dokoki na duniya waɗanda aka yarda da su yana cikin kasar azerbaijan ne to amma kabilar da ke rayuwa a wurin ma mafi yawan al'ummar da ke rayuwa a wannan yanki 'yan kabilar armenia ne wato armeniyawa ne to karka manta abin tuni anan shine ita azerbaijan da kuma armenia suna daga cikin tsaffin kasashe na tarayyar soviet lokacin da ake dunkule a wuri daya kasashe goma sha a matsayin tarayyar soviet to da aka zo tarayyar soviet ta fara tangaɗi tana shirin rushewa tun ma kafin ta rushe 1988 su kabilar armeniyawa da ke rayuwa a cikin wannan yanki na nagorno-karabakh wanda ke cikin a azerbaijan ƙarƙashin tarayyar soviet su suka mm. fara tasu gwagwarmaya da ganin cewa ko dai a ba su yanci ko kuma a ba su damar ɓallewa su haɗe da armenia saboda kabilar su armeniyawa ne mm, al'adunsu daya eh to aka je haka har aka zo tarayyar soviet ta watse kasar ta ta rushe tarayyar soviet ta rushe kenan ko wuce kasa ta kama gabanta to su kuma waɗannan masu waɗannan kabilan da ke rayuwa a wannan wurin da kungiyoyinsu na gwagwarmaya suka ci gaba da wannan gwagwarmayar ganin cewa su kan ba za su ci gaba da rayuwa da azerbaijan ba mm. suna san ko dai a ba su yanci ko kuma a ba su damar haɗewa da armenia tare da yan uwansu armeniyawa saboda haka nan ne rikicin ya samo asali kuma ake ci gaba da yansa zuwa wannan zamanin eh watan wannan bayani ya kawo mu ga batun menene musabbabin ainihin rikicin da ake tsakanin ko kuma akan wannan yanki na azabai na Karabakh dalili shine al'ummar da ke rayuwa a cikin kabila ce wadda take ganin cewa an raba ta da yar uwarta an hada ta da wata kasa wato armeniyawa ke rayuwa a yankin Nagorno Karabakh mm. kuma ƙasa akwai ƙasa mai suna armenia hmm. ma'ana da za su samu sun fi son a haɗa su da armenia su yi rayuwa tare da 'yan uwansu hmm. kuma ita kanta gwamnatin armenia daga can fadar gwamnati erfan fadar gwamnatin ƙasar armenia suna goyon bayan wannan gwagwarmayar ganin wannan yankin ya haɗe da armenia ya fice daga azerbaijan ita kuma azerbaijan saboda idan ka duba karfinta na soja ma da karfin hmm. yawan al'ummar sauransu ba za ka iya kwatanta ta da armenia ba saboda ta fi karfin armenia idan karfin makamai ne da sauransu saboda haka suke ganin cewa da yake a dokokin duniya wannan filin ko kuma wannan yankin mallakin azerbaijan ne zancen wani ya kawo batun a gutsura wani yanki a ba wani ko a balle san bai taso ba saboda haka kungiyoyin da ke rayuwa a wurin tun suna gwagwarmaya ta siyasa har suka fara amfani da makamai saboda haka ita kuma a azerbaijan ta yi amfani da karfi ta afka musu a biyu daidai da 2020 wannan na baya-bayan nan kenan bayan gwagwarmayar da aka shayi can baya mm. to 2020 an samu an samu yarjejeniya bisa shiga tsakanin kasashen duniya musamman kasar rasha da kuma kasashen wannan yankin domin ganin cewa an tsagaita wuta mm. da kuma fara tattaunawar ya za ta kasance makomar waɗannan mutane da yawan su bai wuce dubu ɗari da ishirin ba mm. saboda ba yawa suke da shi ba kuma suke neman ƙasa suke neman ƙasa ko kuma idan ba za a samu ƙasar ba to a ba su dama su haɗe da waccan ƙasar ta mm. Armenia to an tsagaita wuta amma kuma gwagwarmayar ta ci gaba ta bayan fage saboda akwai tasirin ƙasashe na duniya akan kowa yana da tashi masalha kan yadda zai iya taimakawa wannan bangaren ko wancan bangaren duk da cewa an samar da rundunar gwamnati zaman lafiya ta ta ƙasa da ƙasa amma sojojin duka dakarun na ƙasar rasha ne su suka shiga tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan awaren na armenia da suke gwagwarmayar ballewar yankin da gondar karabak to duk da cewa akwai dakarun na majalisar na na kasar rasha hakan bai hana a cikin watan da ya gabata cikin watan september kenan ita armenia ta yi musu diran a azerbaijan ta yi wa 'yan armenia wa diran mikiya da irin wannan ta ba zato ba tsammani saboda ba taba bayanan da aka samu ba taba yin amfani da karfi mafi tsanani akan dakarun na 'yan awara armenia kamar na watan satumba ba abin da ya sa nan take ma suka nuna cewa sun yi saranda eh, to kafin mu je ga batun wannan saranda da aka yi kukun bayan rikicin baya bayan nan da ya mm-hmm. tashi tsakanin waɗannan wannan ƙasa da kuma waɗannan 'yan tawaye mm. eh, ita majalisar ɗikin duniya wacce irin rawa ta taka wajen ganin cewar wannan rikici ya kawo ƙarshe. An taɓa kai wannan zancen a gaban kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya domin duba batun yadda su armiya Azerbaijan take ƙoƙarin murƙushe masu wannan gwagwarmaya. A ƙudurin da aka rattaba na ƙarshe da aka kaɗa ƙwarai a kansa shine yankin Nagorno-Karabakh mm. mallakin Azerbaijan ne amma hakan ba zai hana a gaba da buɗe ƙofar tattaunawa domin a san makomar waɗannan mutanen ba. Mm. Ta yaya? Ko dai su kaɗa ƙuri'a su nemi ci gaba da kasancewa a azerbaijan ko kuma ballewa su haɗe da armenia mhm. to wannan ƙuri'ar ba ta samu ba kuma da an kaɗa ƙuri'ar lura da irin kamun lodin su armenia waɗin tabbas za su balle mhm. saboda mafi yawansu da kuma jagorancin gwagwarmayar su duk suna rayuwa ne a armenia musamman a birnin Erevan fadar gwamnatin Armenia saboda haka zancen aka da ƙuri'a a ji ra'ayinsu matakar aka da ƙuri'a kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bada shawara hmm. tabbas za su haɗe da ƙasar Armenia to hmm. amma ita gwamnatin Azerbaijan ta buga kai a ƙasa da waɗanda suke mara mata baya kan cewa lalle ba za a yi wannan ba kuma daga cikin ƙasashen da ke goyawa ita Azerbaijan baya har da irin su Turkiyya kasan Turkiyya tana da 'yar tsama ta dogon lokaci tsakaninta da armenia musamman tun lokacin mulkin daular usmaniya mm. tunda akwai zargi da ake na ah, kisan kiyashi genocide kenan mm. na turkawa akan armeniyawa saboda haka duk abin da ya shafi armeniya za ka turkiya ta koma gefe ta koma wancan bangaren mm. ah, turkiya tana iya kokarin domin mara azerbaijan baya a wannan gwagwarmaya shi yasa ake ganin cewa da har yanzu an kasa samun maslaha ka yi bayanin cewar waɗannan mutane na nagarno karabak suna neman abu biyu ne mm. ko su samu ƙasa tasa ta kansu eh. yantattar ƙasa mm. ko kuma a bari su haɗe da armenia tun da eh. al'adunsu ɗaya su ɗaya da sauransu ita armeniyar da ake so a haɗe da ita daga cikin zaɓin da wannan mutanen suke da shi wacce irin rawa take takawa a wannan eh, kamar da faɗa da zuwan ce mafi yawan shugabanci yan mm. gwagwarmaya suna da shugabanci akwai waɗanda ke jagororinsu dukkanin suna rayuwa ne a birnin Erevan na kasar mm. Armenia. Ma'ana Armenia tana goyon bayan wannan gwagwarmaya ta su ɗari bisa ɗari. Mm. Ah, duk abin da suke yi za a ga cewa Armenia take tallata murya su mafiyar da kungiyar. Kungiyar ba a shanta sosai. Mm. Amma Armenia ke kare manufofinsu a mataki na ƙasa da ƙasa. Duk wani zance wanda ya taso ya shafi da gwamnan Karabakh saboda kabilar da ke rayuwa a wurin masu wannan gwagwarmayar Armenia wani za ka cewa Armenia ke tallatawa saboda haka Armenia tana jajircewa tana kokari sosai domin ganin cewa masu wannan gwagwarmai sun cimma muradun su. Hmm. akwai ƙari ma akwai waɗanda ke ganin cewa to me zai hana watakila a samar da tsarin ƙwarya ƙwarya da yancin cin gashin kai a cikin ƙasar azerbaijan hmm. armeniyawa ba tare da sun balle ba amma masu wani kwarya kwaryen yancin cin gashin kai kamar wata jihar tsarin tarayya a cikin kasar azerbaijan to amma azerbaijan ba ta goyon bayan wannan saboda tana ganin idan aka ɗau wannan hanyar mm. to bayan an cimma wannan buƙatar kuma za a bijiro da wancan zancen wanda ba ta so na ɓallewa zancen ɓallewa eh. kwanaki ba jimawa aka samu matsala rikici ya sake barkewa a wannan yanki inda azerbaijan ta yi ruwan wuta da lugudan wuta a mm. kan yan tawayen nan mm. to daga baya sai muka samu labarin cewa sun miƙa wuya to yanzu hakan na nufin an daina wannan tawaye kenan an haƙura komai ya lafa. bayan wannan wato farmaki na watan september da ya gabata lalle an ji su shugabancin gwagwarmayar ballewa ɗin da kansa ya ce ya bar wannan zance to da suka faɗi wannan gwagwar sanarwar sai muka ji kuma sun bijiro da wani sabon zancen cewa to duk waɗanda suke yan kabila armeniyawa mm. su fice daga yankin su koma cikin ƙasar armenia mm. kuma gwamnatin armenia tabbas tana goyon bayan wannan tsarin na a karɓe su amma anya ta shirya ka karbi mutum dubu ɗari biyu da hamsin a lokaci guda to nan ne kalubalen da ke gaban ita gwamnatin armenia amma mm. shugabancin ya ce batun gwagwarmaya yanci da samar da ƙasa mai suna askan mm. sunan ƙasar da suke bukata kenan wannan zance sun shingine shi sun daina to daga nan kuma sai aka yi kira ga jama'a yanzu abin da za a yi shine su baro wannan yankin a buɗe kofa mm. su dawo cikin armenia to ita azerbaijan ta yi kokarin ma ta tsaye hanyar ta hana fita din saboda ta san cewa a fice mutanenta ne kamar mm. mutanenta ne su ce su fice kasar kawai su fita haka su yi wata kasa ta san ba zai yi ba ko kuma zai haifar da wata matsalar sabuwa sai kwanakin farko farko sun bata da dama an fara ficewa daga yankin na Nagorno bak suna shigewa cikin Armenia mm. amma daga baya sai kuma suka datse hanyar suka ce akwai mutanen da suke nema masu laifi mm. to wannan sun fake da wannan ne ba wai kila ba hana su ficewa dan hana ficewa din ko kuma a yi tafiyar ya game da ficewar saboda ficewar mutane dubu ɗari biyu daga yanki hmm. kamar ka kore su ne al'umma ka ce a cikin hmm. lissafin kasar azerbaijan mutanen azerbaijan ne waɗannan mutanen a ce hmm. kawai ka buɗe kofa su tafi su bar kasar ƴaƴanka su tafi su barka to sai suka datse suka ce akwai wani bincike da suke akwai shugabanci na masu gwagwarmayar da ake nema domin a kama sai abin ya yi ruwan sanyi to amma matsala ita ce kamar majalisar ɗinkin duniya ba ta ce ka tsamo tsamo cikin zancen nan ba zace na gaskiya watakila saboda masalaha saboda kasashen yadda suke so a tafiyar da abun ba a samu haɗin kai ba ah, ko lokacin da aka kafa runduna ta wanzar da zaman lafiya da nake kira ta dakarun rasha mm. ai ya kamata ta kasance ta majalisar ɗinkin duniya ko amma ita rasha ta kai rundunar tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya mm. maimakon rashin ta yi aiki ita kaɗai sai aka haɗa ta da ƙungiyar international committee na red cross ta duniya mm. tare da rasha za su yi aiki bai kaje da tsarin yake kuma aikin da za su yi shine tabbatar da zaman lafiya da taimakawa a kwanci na kiyoyin da aka binne karkashin kasa da kuma bincike kan mutanen da suka bata a gano su hmm. wannan aiki ne da ya kamata a ce majalisar ɗinkin duniya ta yi amma sai aka danka shi a hannun rundunar rasha amma bangaren aikin farar hula wanda ba na soja ba red cross ke yi hmm. kaga kamar majalisar ɗinkin duniya ba irin rawar da ya kamata a ce ta taka tsamo tsamo hmm. ba ta shiga cikin zancen tsamo tsamo ba gaskiya eh to kaji yadda lamarin yake tafiya to mun gode kwarai da gaske to masha zan yi tsokaci komai da lokaci da gaske na ta yi tanadi babu adadi kan kara gargadi a dauke gidan duniya ashe sai da ban dashe yau za mu rakashe da magi duniyar nan masu da kwai shari ba ku yi dace Allah kare ni ba za na bijince ni wanda ya so da sai shi ke kwana mm. eh, Allah ka so sa a cihu a ƙauna cihu da ƙayar mu yau rabe ga mu mun zo da kanmu fata ka je kare mu ga nuna zamba ga yan uwanmu bai zama tsira gare mu to madalla wakar auta mg boy daga kaduna najeriya da fatan an gamsu da amsar tambayar da aka samu nan zamu naɗa tabarman shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin injiniyan da ya haɗa mana sauti mustapha adebisi da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu